ina kira ga ɗana adam zango ka yi wa allah in ma kana so in durkusa ne sai in durkusa in doke ka don allah don annabi jihar kaduna taka ce kuma ba shi yiwuwa ka gyara gidan wani ba ka gyara naka ba to allah ka dawo a gyara wannan gida a gyara wannan jiha don amfanin wannan jihar kaduna don ci gaban jihar kaduna idan fa ka zo ba fa wai kai kaɗai ne ka gyara ba a al'umma ne da yawa ka gyara su saboda haka in ka ce za ka ci gaba da bakunta to an ce kayan aro bai rufe katari to allah a dawo a gyara gida na gode malam adamu kalubale gare ni ni karan kaina as muhammad because adam zango barin ka kaduna ni ka cutar ni kadai ba sauran artist ba saboda an sha challenging dina an sha mun tambayi a kafafen watsa labarai cewa me yasa ba na fita fim sai dai fidin Adam Zango. Na ce musu saboda shi yake yi da ni babu wani fim da Adamu zai a jihar Kaduna babu AS Muhammad a Saboda ka ni ne aka yi wa ku ba. Adam Zango don Allah don Annabi ka dawo Kaduna. Na da ina fim kai ni ba ma shiga fim ne ba da mu aka buɗe mu kullum fim din gaba daya. Amma fina-finan Adam Zango su suka ɗaga ni sama cir aka sani a duniya musamman fim ɗin ba saja da gaska Adam Zango please ka dawo ka bi. Adamu sako ne zuwa a gare ka. Ka san ni uwar ka ce. Saboda ko gani na aka yi. Ba abin da ake kira na illa maman Adamu. Ba Adamu. In zai sa ba za ka ji kiran iyaye ba irin irin mu a Kaduna. Ai kuma Kaduna garin ka ne. Kaduna gida ne a gare ka Adamu. Me muka yi maka? Ka dawo gida mu gudu tare mu tsira tare. duk abin da ya same mu mu cuɗa mu daka mu raya a kaduna adamu ina kira a gari ka dawo gida in ganka a kaduna nima in je ka gani sai ka zo sai na ganka